kaso ko ihsanul lahi ta'ala ilaika kyautayin Allah da imaka bawan Allah kaga na farko dai Allah da aku ya kira bawansa ila babihi wa waqafa alaihi wala taraka ko ya tsaya ma akan kofin bai tsaya kan kofin bai bambasa Allah ya yi kira ya yi kira ai akwai wanda ko kallon qur'ani ba ba ya yi wani musulmi ne wani ba musulmi ne ba in wanda ba musulmi ba in bai kalla ba kaga za a ce a ko wanda ba musulmi ba ya waje bai karanta ga game ya ce la'alla alheri ne kaga ba zai yi asara ba sai ya karba Allah ba alheri bane ba sai ya fita da niyya da sanin ba da zuwa ka ce ba ka so ki hau ba ka gan shi ba hmm? su wanne irin alheri ke nema Allah Ta baraka wa ta'ala ya kira shi zuwa gidan shi gidan aljanna wa ma waqafa alai kuma fa wala baraka idai ya roƙa ko roƙo bai yi ba kuma ka san ba inda za a samu wannan ba sai aure Allah sai wajibi ne ka ka zo ci Allah sai yake da ثم فتح له فما عرج عليه ولا ولجه سنة الله يقول أمسا قوضا kofin gidan an buɗa shi masa kofin fama a rage ya manzan Allah na kira bayan shi malaman addini na kira wala wala jaho bai shiga ciki ba saurin kai nawa ba biyu da ko sai da inda na baya ko yarbo amma yau da'ahu ila babihi fa ma waqafa alayhi wala tarakahu ah, ɗaya ne mai biyu mace siya Allah yi shi ko koyi kalla na biyu fataha ko lahu an bota masa ƙofo ko shiga bayi yi ba bai taka ma ɗin ba ballanta na kuma yi shiga ciki da biyu nan ba daga nan haka Allah wannan tsaro da ce kamar ta da shi Allah bai ishe shi ba kare. ya rabu da wannan bawa Allah na san bawan fa sai ya sake arsala ilayhi rasuluhu ya dawo ku. ila dari karamatihi fa asar rasul ya turo manzo zuwa gare shi أرسل رسوله إليه يكراش إلى دار كرامته زو كاجدا كرامتي كان الله ني الله يتوروني يتي مكا إن كي كبا كي كبا كي كبا كاجدا شبو كوي أما كبر كبا كبر كبا كبر كذا فأضره الله شاب مكان بيدا إيسا يسا معاملة دا هي أنا كليوان manere a hankali dole shi dai ke haƙuri kawai a yi ta tafiya wakala ga ma wata mummunan magana da ya faɗi la abi'u na jiran jahibi wa na kadan bi na sai kafin ni ba zan sayar da kayana ba ba makayana na hannu in sai da shi ba shi zan ba da ba shi saboda haka nan ba zan yi ciniki da kuɗi hannu da ba shi kuɗi na hannu sannan kuma ce za ka zun kaya daga baya haya fili shi da bai na ji zan sabon mai gashi zai kan ido duniya shiga ta sai na gadon talabai labai zai shi ki zauna ici duniyar na aka ce a'a ba da ita za a ka wata ce a ku ban nan cika akwai daɗin da ita wannan wannan ya ne na me zan kama wanda baya nan ta dai ba zan ba da kuɗi na ba ba shi a kamun kaya kai ya kai mai taurin kai shi da kila can wannan hausan da muka taɓa yi menene kwai a baki kawai ya fi kaza a afirki in ji shi wannan saboda karan shi kawai ba zai yadda a roƙe shi ba ba za a yi maka ƙarya ba ba za a cece shi ba ba za a yi menene ba a ba shi kwan karabu da kasar aboki yace wala atarku ma in sami e na a atarku ma arahu li shay'in sami'tu bihi ba zan bar abin da nake kallo ma don wani labarin da nake don an ce akwai 'yan mata a aljanna ya me zai bar na duniya shi na duniya sun ishe shi bai da bukatan wancan na aljanna su ba wasu kuma wannan ai kusan wannan shi ne lisanul hali bozan mu'uzami haka na suke tunda dole ta ka ce ga aikin Allah za ka to addin wuri kilan wani akhira ukhra amma na ji ba yanzu in aka ce ga wani ya fito a anguwanku yana neman mulki kaga ina da kuɗi kaga janarololi a bayansa kowa ba shi sadaka zai amma ga ɗakin Allah an tashi za a yi aiki ga gudanar da abubuwa sai ka kowa ya mu da gaskiya ne sai Allah ya saba ki wani dutu yau sai zai ce hmm, ga yanzu zuba jihar. sai ki ce gaske kuma kariya yake kai jama'a ga yanzu zuba gyara

kaga khud ma ra'aita karbi dauki abun da ka gani wanda ashe an same ta bai karabu da abun da ka ji labarin ta da kana zaune ne yanzu ka tuna kana da littafi kwanan shi nawa ne wani ba gan shi ba a magana a kai sai a yan koma layi kuma za a yi masa hisabi to tabi kada ba wannan nan da ya ba ka duba za ta biya shi an ya manta ma littafi tsaki sai da ka kusa karewa da ku khudh ma ra'aita wa da shay'a sami'ta bihi fi tal'ati shamsi ma yughni ka an zuhali kullum rana ka ishe ka daga sararin zuhal yaushe kake jira ka harkahu da sauran da rana game da zuhal fa in wafaka hazzuhu ta'atar rasuli عطاءه لنيل حظه لا لرضا مرسله لم يزل يتمكس إليه بمعاصيه حتى أعرض عنه وأدلت الباب في وجهه idan rabonsa ya dace yin ya buga wani hakkinsa can ya dace wurin bin manzon Allah a ta'a a kaga kenan yana bautan Allah nan don wata manufa akwai wani abu da ya hango ba zai sa shi ba sai ta karkashin bauta zai dawo yi bautar fa in wafaka hazzuhu ainihin ta'atar rasuli ata'ahu bi naili hazzihi la li rida mursilihi ba don tun ya yarda da wanda ya aiko shi ne ba wanda aka yi li mursilihi lam yazal yatamaqqatu ba zai kushe ba yana ta cije cije ilaihi bi ma'asihi hatta arada anhu wa adala kalbaba fi wajhihi ai ta ga wannan Ya shi aka ko Tunda an yi mai dan dadi dadi a je a rike shi shi ma wancan din gobe Allah zai warware wannan shi